الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرند شدة قوتنا ذو القائدة هجرا منذ صلى الله عليه وسلم جبوا لها دا أكو wanda ya yi daidai da 26 ga watan jun shekara ta da biyu miladiya muna cikin karatun littafin juhudin shekara biyu bin hadi al-madkhali fi muharabatul gulu fi tabdi wanda ɗalibinsa fali bin jibir hafizahullah ya tattaru. daga cikin fatowin shi shekara biyu Allah ya masa rahama to yau za mu tashi shafi na 34 na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم شدته على الحدادية أننتا وانسا غين حدادية دليل واضح على محاربته للغلو والتلف واتو دليلي ني أبيني أكن ياكنسا ga wuce gona da iri da kuma zakewa tun da kaga harshe garbi ya yaki yan hadadiya to wannan hujja ne mai karbi kan cewa baya son wuce gona da iri baya son zakewa a cikin abu to su wane ne yan hadadiya nan don wani kila wato zai ji an yanko a gaba misali an gani to a taɓaice 'yan adadiya wasu mutane ne wanda suna da awon salafiya amma kuma zance na gaskiya wasu rassa ne na ainihin ikhwanul musulmi sun shigo cikin da'awan ne irin 'yan afasa wato kowa ya rasa din nan suna so su yi kace-kace da da'awa salafiya yadda ba za ta ganu ba to ta nan ne su ikhwan sun yaƙi salafiya ta hanyoyi daban-daban sun yaƙi salafiya ta hanyar a matsayinsu na 'yan ikuwanin musulmi a gefe kaga irin wannan yaƙi wanda da kai da wani mutum kuna da bambanci yaƙin yana da ɗan wuya ko to amma in ka shigo cikinsa ba ka nuna kana tare da shi to su sun yaƙa a matsayinsu na ikuwanin musulmi sannan kuma su sun yaƙa a matsayinsu na 'yan sururiya Ka ga mutum aƙidan shi irin naka amma manhajin shi ba manhajin ka ba sai ga manhajin shi manhajin sayar kuɗu manhajin shi manhajin hasan albanna manhajin shi manhajin kaza wai na iya kira yan sururiya to kuma yan sururiya suna nan suna cewa su yan salafiya ne to sa'annan kuma sai kuma suka zo suka ƙara buɗe wani wani kuma abin wani wani akida daban suka fito kuma da wani sabon manhaji a matsayin su yan salafiya ne masu tsananin kishin salafiya kuma ta yaya suka fara sun fara da soke-soke ga manyan malamai na sunna cewa abu hanifa gaskiya bai cancanta ma a kira shi malamin sunna ba saboda abu hanifa yana da aƙidan irja'i abu hanifa ɗan bid'a ne to suna cewa baya ma halarta a karanta littafin abu hanifa Allah ya masa rahama to kaga wannan suka da suka yi sai mutane suna tunani yan salafiya ne ke zagin abu hanifa kai hawa ma na cewa ai ɗaliban shekara biyu ne ke zagin abu hanifa to bayan nan sai suka yi intikali suka koma zuwa ga imamu dahawi cewa imamu dahawi ba ahalin suna bane shi murji'i ne saka baya halarta kwata-kwata a karanta littafin aƙida dahawiya an gane wannan ko maimakon su ce imamu dahawi yana da wani fahimta na irja dan ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a bane dan bid'a Sai hmm. sa kullum waqa'a fil bid'a ba dukkan mutumin da ya fada cikin bid'a ne bid'a ta fada masa ba haka nan ba dukkan mutumin da ya fada cikin kafirci ne kafirci ya fada masa ba kana iya samun malami na salafiya yana da wani fahimta na irja ko malami na salafiya yana race malamin sunna ne amma ya tashayya yana da wani barbashi na shi'anci ku fahimci wannan ai to wannan yana buƙatar ɗalibi ya je karanta littafan jarwa ta'dil kuma ya je ya goge a wajen sanin aqida na ahlus sunna zai gane haka an gano wani ko to su zai ce abu hanifa murji ne dan a ne sannan imamu dahawi shi ma shi ma shi ma murji'i ne dan ya ne baya halarta a karanta littattafansa sannan zai suka yi intiqali suka koma zuwa ga ibnu hajar al-asqalani shi ma ibnu hajar al-asqalani sai suka ce shi ma bai cancanta a karanta fatawul bari ba kai bil hasali fatawul bari ya kamata a kona shi ne wanda fatawar bari malaman salafiya na duniya manya-manyan malamai na wannan zamanin da na da sun yi kyakkyawan yabo ga fatawar bari kuma sun yi uzuri ga ibn hajar akan kurakuransa saboda sun fahimci mutum ne mai kishin addininsa kuma duk abin da yake aikatawa yana yi tsakanin shi da Allah sun gano wannan ta bangaren rubuce-rubucensa an gano wannan kuma duk da yana da wasu fahimta na asha'ira amma kuma akwai wasu abubuwa na asha'ira da ya gano babu babu kuma ya musu raddi saka bai yiwuwa ka ce shi a sha'ira kai tsaye a gani sai ka ce yana da aƙidoji yana da wasu fahimta na a sha'ira to malaman sunna sun ja layi wuraren da ya kuskure sannan kuma suna aiki da manganin shi wuraren da ya daidai wanda sun bi yawa na ba san gano wannan dama ana gane cewa mutum yana daga cikin ahalul ilm rasik ana gano wannan ta hanyar kurakuran shi zamanto sun yi kaɗan bin ba zuwa ga dacewansa to duk wayannan malaman da suka ambata kurakuran su kadan da bin zuwa ga dacewansu. su sa'annan kuma ba su tsaya a nan ba sai suka dumfari shehul islam ibn taimiyya. kace shi ma fa ibn taymiya baya halarta a karanta littattafansa shi ma dan bid'a ne sun bidantar da ibn taimiyya, sun bidantar da ibn qayyim sun faɗi maganganu na bai halarta a karanta littattafansu ba to da aka ce musu kun ce kada a karanta littafin ibn hajar wani littafi za a karanta suka ce akwai fatawar bari na irin ibn rajab alhambali shi na shi fatawar barin ya halatta a karanta amma na ibn hajar to amma na ibn hajar shine ilimin yake ciki sosai wanda malamai na duniya sun ce ba a taɓa yin sharhin bukhari kamar na ibn hajar ba amma suka ce la hijira ta ba'da al-fati yadda aka sallama mishi to kaga sannan ba su yi kasa a gwiwa ba kuma ƙara dimfaran sai nasiru dai albani suka jefa albani da irja suka jefa usaimin da usaimin da irja suka haka nan suka yi ta jifan manyan malamai da bidiyoyi da wasu abubuwa sannan kuma su din nan ba sa tafsiri suna cewa wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalala kufur su a wajen su duk wani bid'a bata ne kuma duk wani bata kafirci ne sabu in ka ji sun ce ma dan bid'a to sun kafirta kai ne su yan haddadiya suna ba gane to asalin su da malamai ba su gano su ba idan malami yana cikin yin lacca a jami'a islamiyya kawai zai ga wani ɗalibi ya daga hannu akar muka lawa me ya sanya ake karanta littafin fatawul bari ne ai ibn hajar yana da a sha'ira kace ce eh, yana da a sha'ira sai a musu bayani haka za su yi ta dama da rike malam amma ya za a ai wani ɗalibi zai iya fa'idantuwa da bid'a da ke cikin sa ai kaza ai kaza ai malam bai dace a kai to za a ɗauka kishin addini ne ashe wata aƙida ce da manhaji mai zaman kanta sun kafa su ne domin a takure 'yan salafiya an gane wannan ko a yi raga da ita to sai suka zo da irin wannan manhaji din to shekar biyu sai ana ta watsawa ai yan madakila ne shekar biyu bin hadi shi ya kafa su dan ziyarci sunna dan ziyarci salafiya kaza kaza ka san shekar biyu shi daban yake da sai bin ba da usaimi su ayi. da shekar biyu ya ji wannan bai ta a guya ba a ce ta akhirul bayan a wakatin hajja sai ya yi littafi manhajul hajjadiyye inda ya fito ya faɗi aƙidunsu da manhajinsu ya tona musu asiri babu malami da ya ɗauko su su kansu ya faɗi wane ne su tarihinsu aƙidunsu manhajinsu da kuma faɗin sirrinsu kamar wannan malamin na ba gane to a nan wajen ya yi ta musu raddi ya yi ta musu raddi da zai yana musu raddi sai suka koma kuma suna masa kazafi an gane su haka mutanen suna da wasu irin fahimta daban-daban daban-daban daban da sauran zakan duk mutumin da ya aikata kafirci kana ce wai duk wanda ya aikata kafirci ko kafiri ne shi a wajen su an gane wannan ko to suna da manayi shekara ya yayi bayani akan su mun karanta amma mun karanta wa mutane saboda mutane san a lokacin da wa'annan samari suka taso wanda muna cikin da mu na salafiya jama'a suna fahimtar salafiya da hikimar da ke cikin salafiya kawai sai ga samari sun taso wanda yadda kasan sun sha kwaya kawai haka muka ji ana wani irin diran mikiya ga mutane a biri an da wannan a kafirtar da wannan a zindiƙantar da wannan a faɗi manganu na fitan hankali an gane ko wato da'awan kwata-kwata babu haske a cikinsa da'awan ya yi kama da da'awan 'yan daba kuma suna kiran kansu 'yan salafiya to sai zama to wajibi mu faɗakar da mutane waɗannan mutane sun ɗauko hanya ne nawa 'yan hadadiyya ba mu ce musu yan hadadiya ba mu ce sun dauko hanyar saboda duk wani malami duk darajar shi ba sa daga mai kafa za su zage shi ba su ce bai ma saba yin karatu ba ya zo ma su karantar da shi to su ɗin nan kuma ba ba na tsammani za su shekara goma suna iya karanta wa karatun su bai ƙare ba ba na tsammanin haka to amma ka ga yadda suke wulaƙanta malamai wanda suka daɗe wanda akwai malamin da zai karantar da kai shekara saba'in bai gaji ba kamar saboda ya ɗan yi kuskure a cikin wasu sashen masa'il mai kwansu sai kun kan tambihi malam wani gaskiya malami ne kuma yana yayi kokari wajen sunna amma wajen da ya faɗa nan gaskiya ba mu tare da shi kaza ai ba mai ba wanda zai maka inkari haka zan sai malam wani ba jahili ne ba dama can tuntun dama bai taɓa wa sunna aiki ba bai ma taɓa ba salafiya aiki ba su kuma yanzu a haka salafiya ke wa aiki kun gane ko to sai zaman tun wajibi muka ɗauko littafin shekara bi da shi ne muka yaƙi 'yan haddadiya masu wannan fikira ɗin an gano wannan aiki to shi kaga shekarbi ya yi kokarin sa wajen yatsan wayannan mutane kamar yadda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu mutane masu hadari a cikin addini kashe biyu sun rabe da shi har ma wasu na tsammani mutanen shi ne akwai yan khawarij masu kafirta mutane saboda saban Allah masu zubar da jinin wanda ya faɗi kalmar shahada wa'annan mutane suna cewa su mabiya Aliyu ne farko sai da Aliyu ya fito ya nuna musu abin da suka yi ba daidai bane suka mai tawaye wanda su ne ma dalilin zubar da jininsa sannan ga 'yan shi'a wanda su ma suna da awon suna tare da shi suna san ahalul baiti a gane ku to duk nan ana jingina zuwa ga aliyu jingina mutum zuwa ga jingina mutane zuwa ga mutanen kirki da ma an saba kuma gaba za ga wani lokaci ma mutane jingina mutane zuwa ga mutanen banza da ma an saba kuma ga su mutanen banza su jingina kan zuwa ga mutanen kirki don cimma burinsu abu ne sananne a cikin tarihi a yanzu nasara wane ne suke cewa ya karantar da su addinin su na nasaranci annabi isa amma annabi isa yana goyon bayan a ce mai dan Allah yana goyon bayan a ce mai shi Allah ne yana goyon bayan a yi inkarin bayyanin manzan Allah shi da kai shi ya ce ba ina muku albishir da bayyanan wani bawan Allah mai suna Ahmad zai zo ya yi muku da'awa kaza wani ran bi rasulun ya ati min ba'di ismu Ahmad ko to duk wannan gaba daya ya riga ya bayyana cewa annabi Isa babu ruwan da kristoci annabi Musa babu ruwan da yahudawa da irin nasu akidu an gano wannan ko amma ai sun da kan zuwa gare shi al al-basri jama'a shin wasil bin hada dalibin waye to shi kenan zai mu ce to ai al al-basri shi ya janyo al al-basri shi ya janyo akwai wani bawan Allah da ya taba mun waya ce akramaka Allahu wane fa ana yawan jingina shi malam wane yana zuwa Nijar yana zuwa kaza yana zuwa kaza yana yin da'awa yana zuwa gari kaza ana fa cewa ɗalibin ka ne duk abin da yake faɗa kenan fa kai ka karantar da shi kaza kaza saboda bai karatu wani shi malam a kaddara ma bai karatu wajen kowa ba sai ni shin lalle ne in ɗalibi ya karatu wajen malami ya fi aƙida shi da manhajinsa shi kenan kawai ya karatu shi ka jingina bai duk laifin da ya kace ni na yi ba ka jin karatuttuka na baka jin bayanai na dole ne wannan ya bini dole ne in ka haifi ɗa in ka mai tarbiyya dole ne ya riko da wannan tarbiyya ko yana iya canzawa yanzu annabi nu alayhi salam ya yi kokari ko bai yi ba sai ya dan shi kaga wannan shine saboda haka wannan shine abin da ya kamata ƴan uwa su fahimta cewa su ne ƴan haddadiya an gane wannan ku نعم قال حفظه الله لا فرع الله يسأل من الشيء ولقد كتبت للحدادية مقالات تحوي حججا كثيرة حقيقة أنا ربو تاقع إنها دادية ما كان دانو أنجي شكربي وأن سنقو إنشي حجوجي ما سيوا تبين كذبهم وظلمهم التي بين كريان سد زالين شنسو نفتد ابن حجر فتد إمام النووي هذا إمام النووي ذا duk fitar da su cikin sunna da biri an kada su da su abu hanifa din da su ibn taymiya da sauransu falam ta ruda a hun. wato wannan hujjoji na wanda na kawo musu ba ta wadatar da su ba ba ta tsawatar da su ba walam tuharrik fi dama'irihim sakinan da sannan kuma baka motsar da wani wani na tsatse ba daga ainihin wato ma'ana daga ainihin barna da kuma sararar da suke ciki walam tarja baka motsar da wani abin da ya nutsa a cikin zuciyarsu ba an gano wannan ko motsar da abin da ya nutsa a cikin zuciyarsu ya kamata wannan abin a ce raddin da ya motsar da ainihin duk wani tunanin su na banza daga cikin zuciyarsu walam uku an zulmihim sannan wannan abun bai tunkuɗe su ba bai mayar da su daga barin zalincin su ba suna nan suna azzalumai zalincin su alkhadir mai hadari alhadis ila takfir mai dumfara zuwa ga mai takfir zalincin su yana dumfara zuwa ga sawa ne amma ba su ba sa cewa su yan haddadiya ne cewa suke mu yan salafiya ne an gano nan? zaga duk mutum batacce baya cewa ni batacce ne sai cin jingina kanshi zuwa ga mutanen kirki ko ya jingina zuwa ga aqida mai kyau to yan haddadiya sun yi gabas wato yan haddadiya ka yan salafiya sun yi gabas yan haddadiya sun yi yamma ba ka taba haduwa ba an gani in ka san haɗu su ne yan haddadiya su dawo zuwa ga sunna hmm. فقال حفظه الله يا فدا الله يسري من شيء وهؤلاء الحدادية أهل كذب وفجور وإن مدار الحدادية ما أبو تاك أرياني دفاجرشي ومساوي الأخرى كما سنة دوس إرن مساوي سنة دوس إرن دوس إرن مياه وان أيوكا دبان منها سوء الخلق daga sai akwai miyagun ɗabi'u kaga yanzu kamar yadda muke cewa wayannan samari shin suna da miyagun ɗabi'u ko ba su da shi wa'annan samari ko irin dabi'un su na wulaƙanta mutane da zagi mugun ɗabi'a ne mai wa'azi an ce mai da'awa baya zagi mai abun faɗi baya mai baya faɗa to su in suna ma raddi yadda ka san ana saukan arabi kuma kalmomin su babu wani laushi babu hikima babu komai suna haɗawa da ashar da zagi da wulaƙanci an da wani ko irin wa'annan ba usulubi ne na wa'azi na manzo ba usulubin wa'azi ba ne na sahabbai da magabata gaba daya san Allah ta'ala ya tsare ni su kuma Allah ya shirye da su ya sa su gane eh alaikum assalam Allah wani so su wayannan wane cikin magabata waye magabacin sun da suke gani shedan ai duk mutumin da ya kauce wa gaskiya shedan ne magabacin shi shedan ne salaf duk wani biri'a. in ka bari wannan maka huta sannan daga baya duk wanda ya biyo bayan shedan to kaman kaman kaman shi shi dan karzagi ne shi nan ana magana ɗagutu, muhammad bin abdullahi da cewa a dawagi to kasiru sai ce wa ru'usum khamsa waye farko iblis ko iblis shine farkon shugaba na ɗagutu. sai kawo ayan nan alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ka abudu shaytan innahu lakum adu mubin wa an ibuduni hadha siratun mustaqim wala kadi azalla minkum jibillan kasira afalam takun taqilun Allahu a'lam Allah shi taimake mu subhanakallahumma hamdi a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka